to shi kenan dan za ka gani sosai rana ta kama kenan za a afi tun da ba wato saƙo au a ce zunubai na ciwantar da zukata na marar da zukata zunubai na marraba zukatar wamin min daga cikin hukubobi na zunubai annaha tusarrifu alqalba an sihhatihi suna juyar da zuciya daga lafiyansa sukan mayar da zuciya mara ciwo mai ciwo wasu suna juyar da zuciya daga istikamansa istikamansa idan marar da shi su manshe shi mari wan hirafihi da karkacewansa fala ya zalo maridan zuciya ba zai gushe ba bai da lafiya ma'alulan la yantafi bil adabiyati bai amfani da maganin da za a sa masa kaga mutumin bai da lafiya abinci ba iya cin abinci abincin da zaka ce ma magani da sauransu in ta maka masa ce sai aminci hmm? zuciya mai haka sai amai sai amai daure ka sha wannan dan kunun ce in na sha shi aman fa bane ka ce to sha ya zo magani yana kwalba habba sai amai sai ka ce to ya isa mashi Allah ya sauƙaƙe to duk zuciyar da take da zunubi to ko ƙura'ani aka karanta ko wa'azi aka yi amai da azumi wa'azi wannan da ka ce a ah, to ni ma zuciya ta haka ne lokacin hm? kusan haka ne daga abin ya zo gashi ya zauna ya zauna ya zauna zauna in ka tashi sai ka kasa aikata komai wani ma ko an shan magani ma baya ya sha ya zauna a wurin da zai zauna ji wannan maganin ba aikin ba yanzu kana ji duk da suka tashi na aiki suka tafi duk wanda suka tashi nan makaranta suka tafi ba makaranta suka tafi ba ba za su iya shan wannan magani ya yi musu yawa amma a yadda shi suke abai suke ba zai ba zaman da za ka zauna kawai dan ko ba ka komai yana kai a masallaci ba masallaci ka dai ba kowane masallaci da da yake rubuta maka har zuwa sallah hanzu ka tashi kai nafila ka tafi buga-buganka da za ka zauna ta su duk da shi kansa buga-bugan a matsayinka na matashi dole ne saboda dole ka nema abin da za ka ci don idan ba ka fita inda za ka je ba kuma ƙarshen ta ka ce sabiti to wanda yake sabil kuma ba ka sani ba wancan mai sabil kila ma sato shi yi don haka alin da za ka ci a cikin ka sai ka da gaina yake don ba sa ba ba baka yi wa sata ba wani sai ya sato sai baka yi damfara ba wani sai ya damfara ya baka ta kuma an yi ba ba duk mutumin da ya ci haram Allah bai yi ba zai shi haram in ya shiga cikin cikin ka ta ibadan da kake ba mu idan an yi sa amma wannan ibada ce kaɗai banda ta bayar amma ta gaba ma ana samun kwana arba'in nan gaba zai buɗe baki da aram a wata nan azumin sama bai da sai ba ramadan gaba ɗaya babu ha ka dai ka to dai to ne a bari ya babu ta wata da haƙoshi zubar na sana ce maka da an kawo maka buwan shinkafa wannan buwan shinkafa ƙarshen ta zama rayu ce an ɗauko manja an kawo ma an ɗauko figa an kawo ma kila kayan talakawa aka karbe aka karbe aka karbe da gora da komai aka tarkato aka ebo eh, mana an gobe hukata ta zo an gobe hukata kai ma an gobe hukata a jiye corona tana azumi da wa'annan ya san ta haka ce a a ka zo kai buɗa baki a gidana shi na san abincin da ka samu ɗalibai tashin farko abin da kamata mai gaskiya kuma gyara ma'abincinmu abincin abincinmu dole ne mutu ya tabbatar da halar yake ci لا ينتفع بالأدبية زوجي يد تذبا تام تام يسابو بايا أمباني دا أبنشي الذي بها حياته وصلاحه فإن تأثير تأثير الذنوب تأثير الذنوب ko aiki za a ce aikin zunubi ainihin fil kulubi ta asiril amurabi kaman aikin ciwo ne fil abadani kamar aikin kwayoyin ciwo na a jiki balin zunubu kai jama'a ku gane wannan magana zunubai a muradul kulobi ciwo ne na zukata Wada wada'uha illarsu kenan wala dawa alaha illa tarka babu wani magani da za ka magance wa'annan ciwo illa barin cin illa barin zunubin nan kare shi ne maganin Allah ya san fakin da na ya gano wagada a jama'a ko tambaya ba ya wanda ba je ka sake duba shi ka duba shi ka auna shi ka da ka ce ne ake nufi irin sa ne za ga wani kuskure zo da tambaya sai su koma sabon karatu ko kada ajma as sailuna masu bautan Allah sun hadu akwai jama'a masu bautan Allah wanda sun hadu, sun yi group sai sun koma aljanna sun kawai sun hada kansu sai sun koma aljanna masu bautan Allah sun bar komai duk hanyar da za su bi su koma aljanna to irin su ne aka ce sun hadu, ila eh, as sailuna ila annal quluba la tu'timunaha ba ta ba da fa'idansa zuciya ba ta baka abin da ganewa na umar abin ba shi ne sarki ba sarki in yi zama mai tarbiyya ai talaka ba zama masu tarbiyya sarki in yi zama ce duk talakawa da su ne ko mai kaje ce yi wani abu a baka kaje wajen sarki zai sa mata hannu za ka je aiki zai sa mata aiki ce a ba zai sa hannu ba sai ka yi wani abu ka ɗauko dubu hamsin kawai ce a dubu ɗari za ka bata ka ɗauko dubu ɗari nan ka bashi shi kenan yana zuwa me kake tsammani kai ko sai sai ka nemo miliyan ai da wani sarkin nan ya yanki wani miji goma ce to billah nan da ake ciki a ce maka ba za ka zama ka fito neman sarki ba sai ka ba da miliyan dubu miliyan ɗari ko kana jin wannan in yi hau ba sai ya ci far cire miliyan ɗari sa <laughs> to to a ɗauka wannan aka san wancan ba a faɗi a fili amma wannan aka a kasuwa aka faɗi to a wannan ba a faɗi a sarari ka ga ba ita ita ka gani baka gani ba baka ji ba mana goye ne ko eh shi da an ce ma ba a faɗi a boye aka yi ba gani ba ka ganin haka ban ganka ba ko na ganka to kai mai haka to baka gani ba to haka Eh? ba zai iya ba shi ma eh, amma an ba shi da shi ke to ashe da gaske da ana faɗi a sarari in dai har za a je kotu to an faɗi a sarari to ka ba an gani kuma sai ya sa a inda an yi haka a a da ne yanzu misalin da a wannan magana ko kuma a yi wannan magana dole ne duk zuciyar da ta lalace ta zan ba za ta yi abin arziki ba in sarki ya lalace ba yadda za a yi wannan sarki ya yi abin arziki to saboda ka haka zuciya in ta lalace to ba ta iya control ɗin ido ba zai iya control ɗin ido ba ba ya control ɗin hannu ba ya control ɗin kafa ba ya control ɗin tunani da mai ya lalace zuciya ya riga ya saba wa Allah to shi kenan ƙwayoyin cuta sun shiga sun kace zuciyan don ka zuciya mace yake shi ne a jama'a sa iruna ilallahi annal quluba ku la tu'ti munaha ba ta ba da fa'idanta almuna fa'idan da za ta bayar ta kim da abuna hatta tasila ila maulaha sai dai an haɗa ta da ubangijinta lokacin da ta jono da Allah to lokacin za ta iya yin aiki wala ta silo to ai yanzu jonuwa da Allah da ta ne da haɗu da Allah wala ta silo ba ta iya saduwa ila maulaha hatta ta kura sahihatan salimatan sai ta zama lafiyayya kubutacciya daga duk wani na kafa wala ta kunu sahihatan salimatan ba za ta zama sahihiya ba lafiyayya hatta yankali ba da uhaku ya siru nafsu da wa'iha ciyon nata sai ya juya ya kasance shi ne maganinta wato kenan ciyon da mutum ke sai ya juye ya koma magani to daga nan zuciya ta koma salimiya daga salimiya sai ta dawo tana da alaka da Allah daga alaka da Allah to shine za ta ba da fa'ida Hmm? misali shi ne ha zunubai farko mutum in ya ba zunubai zunuban maimakon maimakon mutum ya kalli haram ya koma kallon halal maimakon ya ci haram ya koma abincinsa halal ko maimakon kaza ya koma haka yana komawa cin faɗin gaskiya aikata gaskiya barin yaudara tsare amana to zuciya za ta kuma saka ta juya ta wanke tana wankuwa za ta iya alaƙa da Allah Allah zai iya karɓanta Allah na karɓanta to daga lokacin nan za ka gani duk abin da za ta aikata irin wannan zuciya ko tsine a mutum ta yi ya zama wani abu to haka abu ne wala yasihu laha zalika illa bi mukhalafati hawaha wannan ba zai inganta ba sai ta bar abin da take so fa hawa ha mara maraduha hawan na ita ce wato daidai ba bala inda yake da aka ce ka ga da hawa da hankali ta ne suke a jaka ɗaya suke a kunshi ɗaya suke da hawa ana buɗe jaka ka za su yi waje jiɗi da zai su buru haka hawa na san fita gaskiya na san fita hankali na san fitowa to idan kana shagale hawan ya ta shirya ta fita idan ko kana sane za ka yi ƙoƙari ka danne hawan ke hankalin ya fita to yanzu a rayuwarmu da gafala da faɗaka wanda yawa gafala ta fi yawa to kafa ko kana gafala hawa ta za ta rikicin abun yadda kafan tsakanin dashenka da ciyawa Allah kasar ciyawa Allah zuwa take ba wahala ita ko ka bi ka ciccire wa masararka ita ka ciccire ka ceci masararka nan jima Allah ya fako kyayin shi sai ga ta sake zuwa wata yar ƙanana ta hudu a ciki ta sake lullube maka masara za ka ba ta da pawan da ta kashe ciyawa ita ku ciyawa tana da pawan ta cinye abincin masara? ta koma ta yi jajawo ta zo da nan zuciyarka ranka sai ka tsaya mata tsayin daka inda za ka gafala ko za ta kishi hisa wannan ne in har karatun kana ma jin tsaron jan baloshi in ko haka ne malam kafin mu samu tsira da wahala kafin ka kimtsu kana sakewa dama ka abun ya fita daga to hawa za ta shigo ciki tare suke da da da hankali mm ya hana kai shi eh za ta miƙe haka zuciya ta ce ninki mana zuciya da ka duba dai matsin ta tsaro da yawa ka cire ɗaya ka bar guda biyu in ka tafi ba ka samu mata take ba ka ba take ciyawa ta cinye ta su ci tare ka bi ka kakkashe ciyawa ka cikire ko ka fama gani ka kashe ciyawa su duk kuɗi kake ta kashewa kashinsa da ya haka za ka zaƙulo masa a hannu a cikin kayan Allah tun daga nan jarrabawa ce to haka aka fako ka cikin hatsarorin na ka fidda kanka zai baka aljanna haka iya fidda kanka zai baka aljanna gidan jarrabawa muke sai an haɗa mutum me yake da suna me fi kabadi wani abu wani abu fi kabadi insana fi kabadi kabadu kaga wannan kabadu yadda ka san faƙada kalaka Allahu masarafi kabadi cikin kabadu yake ita cewa Allah ko ba ta ke za ta yi naka ko ba zai bai da ta yi wala takunu sahiha salima hatta yadkali bada'uha fa yasiru nafsu dawa'iha ina sani na koma wala yasihu laha zalika illa bi mukhalafati hawaha dole hawan nan tana bulowa danne ta kabar ka abin da ke hakika ya fito fa hawaha maraduha hawan shine ciwo wa shafa'uha warkewanta mukhalafatu kaga kenan zurkaji ya zama hawan na mai makaranta bata hawan ta juya ta zama gaskiya in ta zama gaskiya shikenan fa'idista haka ma almardo idan ciwon nan ya kakurko, ya yi katala auka da Allah sarki dama nura na nan ce wata masara ta nura da jaba ma ta tuso ta gaba mun yi noma ne tare wanda yi a wannan kwana kai masara ta ina wannan nura ya sake jazaban nan ta bullo ta kwanna ya ka masara ta iska a tsake jazaban ta tsaga ta rufe masara hadu za ta ɗan goyon bai wuce kamar ɗan haka ba shi ne daga nan muka taso shi a gaba wuri nura ya zama ta noma ne ko masara ko haka mutuwa ka kaga kada kenan ta mutu to akwai wanda gaba ɗaya ma ba za ta ba mutuwa za ta yi to haka rayuwarka in baka mai da hankali haka za ka lalace ciki mata sai maganar an gane sai dai sai kun bi shi wa kama anna mannaha naha nafsahu anil hawa idan abarar lafi ne to a